mun shirin hada hannu da sauran masu kula da kasa ma'aikatan kula da kasa mun tabbata cewa an samu zoman lafiya a jan Niger a lokacin wannan sala sannan kuma inda muna ta samu masala lokacin sala ba kamin bangaren yaran da suke fito ta angwannin angwannin da aka kiran su eh, yanda ba sannan mu ma ba mu ma yadda da cikeke da su ba mu ma shirye muke don da mun gan ya fita titi da makami dole za mu kama shi kamar akwai yawan adadin 'yan sanda da kuka kara zubawa a garuruwa saboda bikin sallah dole mana ai kai ka san ba ba occasion da za a yi a garin nan da ba za mu zuba 'yan sanda a ce sun overwhelming situation ba so yanzu wannan salan da ana tabata zai zo gobe ai mun an kaje police headquarters yanzu zaka ga mutane fiye dubu da wani abu a kasa shirin sala nan nan mina kenan in ka je ko kontagora haka bida haka muke da suleja ma haka Tuni dai gwamnatin jihar ta taya al'ummar musulmi murnar wannan rana ta sallah karama tare da jan kunnuwan duk wani wanda ke da wani shiri na saba wa dokokin ƙasa al'amarin da gwamnatin jihar ta ce ba za ta lamunta da wannan ba. Alhaji Idris Indaku shine sakataren gwamnatin jihar. Ni zan gaya maka kai maka tambaye su jama'a tsoro nan nan kamar police soldiers da SS da civil defense duka tare muke aiki mu tabbatar cewa sallar na an yi shi na kwanciyar ba wani fitina. na da zai zo kullum muna miti watakila mun yanzu muna cikin miti kuma duk mitin din da muke yi inda za mu yi a yi sallar na lafiya lau ba tare da wani fitina ba wani gargadi gare ku ga waɗanda ke shirin su yi banna ko kuma su yi abin da bai dace to gargadi mu dai shine mu fa ba mu yi barci ba su janye domin ba su janye ba a shirye muke kuma na je su ma su ji tsoro domin mu ba mu yi barci ba su janye kara kuma kara ma su su tada wani abu domin su tada wani abu wallahi sun zai mu yi shiri mu yi musu shiri a cikin makon jiya ne dai wasu ɗaruruwan matasan da ba su ga maciji da juna a tsakaninsu a mina musamman a daidai irin wannan lokaci na bukukuwan sallah suka miƙa tarin kayan faɗansu ga mahukuntan jihar al'amarin da jama'a da dama ke fatan ɗorewar wannan lamari ta yadda mazauna birnin na mina za su yi bikin sallar cikin kwanciyar hankali Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya.